بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا الثواب وجزينا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر وجه شعبان جواد كما صلى الله عليه وآله وسلم شاءوك جواد الشعبان إذا كما صلى الله عليه وآله وسلم يوم يا جميل بن أحمد النبي يا داشي يا عشرين تقوي لوجه da إلهية النبي عيسى عليه السلام دروبيو دارشين دبيا muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dogo cikin garin zariya jihar kaduna a ƙasar mu ta najeriya muna ci gaba da karatu mu ne kuku بجزء كامل المقدمة الجزئية للجماعة الأفقامية muna magana a kan sallah kuma mun magana a kan lokutan sallolin nan guda shi ne malam ya ce mana tambiyu ga faɗakarwa mai mahimmanci da malar kai mana من أخر الصلاة wakil da wuri wanda ya jinkirta ta. bai yi a lokacin mutane ba har sai lokacin wuri min gani uzin ba da wani kuzuri da shari'a ta yarda da shi ba a fima wannan bawa ya yi zunubi ya yi laifi bayanin mu na satin da ya gabata mun ce akwai mahutari akwai darori kuma cikin tsallolin nan biyar babu wanda ba mu yi bayanin muhtarinka ba da zamurinka to idan ba da zamura irin wanda shari'a ta yadda da shi ba duk wanda ya jinkirta sallah har lokacin da ruri to ya yi zunubi babba balma malamai suna cewa shi ake ce mata kokarai idan ya zame masa al'ada Allah ta'ala kuma yi alkawali wa wailin lil musallin alladhina hum an salatihim sahun malamai magabata a cikin Allah sun masa wannan ayar da cewa laisul ladina la yusalluna بل الذين يؤخرونها عن أوقاتها kalmar azabar wailin da ta tabbatar ga masu sallar da suke sakaci suka ce ba waɗanda ba sa sallah ba waɗanda ba sa sallah aiwon ayar tana magana ga masu jinkirta ta a kan lokacinta da ake tsoron inda tsoron ta kayan ta'adar mu'amini da fitarun farkota sallah dole ne a kan muminai yin ta a lokaci dole ne duk mumini na gari da mumina ta gari a rayuwar su ba su da abu mai mahimmancin sallah bayan kalmar shahada Allah ya ci kan sai da Umar ya ƙara maka yadda yana cewa inna a hamma amurkun indi alfara mafi mahimmancin al'amarin kowajena na sai da sallah malik ya rawaito wannan cikin mawafa والأذن ya kamata a san meye da hanzarin shi ne malam zai mana bayani don wani kila in ana tsaye ana nawa wannan sai da kamar hanzari ne wani in tana koyarwa yana da kwaide ana cewa hajiya tsarin na ɗari naman hamsin mashaɗin murtala sai ta ga kamar na gari wannan da masu kama da shi ba gari ba ga inda an zarin yake na ɗaya alhayu da matar da take jinin al'ada kulakan da jini ke zuba ba ta yin tsalla kuma an yaji mata amma akwai yiwuwar irin ɗanɗe biyar kamar yanayin da muke yanzu sai jirgin ka ya zaune ɗanɗe biyar kaga da ruruni na azuwar ya shiga kuma da yunwa tana aka tsirin ta shiga to wannan sallah da za ta yi wankan sarki ta yi ba ta da laifi saboda in mai al'ada ne a lokacin da aka ce an fi tsawaki wanda kuma ce al'ada an ɗauki mata yin tsalla kwata-kwata sai ka zama kuma an yaje mata duk wata tsalla da lokacin ta yi wanke tana al'ada ba sai ta biya ba wajen an zami na ɗaya wani ba ko kuma mace ta wanda take ta haihu jin haihuwan bai tsaya ba bai ɗauke ba yana iya yiwuwa kanta zai tsaya ya ɗauke ce wancan sarki lokacin sallan na barori ita ma ba ta da laifi sai ce wancan sarki ta gabatar da sallan da take a cikin barori haka nan kafirci shi kafiri idan ka dubi dukkan umarnin Allah da ala umuman da duk wani mutum ko aljan ya bauta masa sauka da gina shi da haka mai laifi ne mai zunubi ne idan bai yi imani ya sai da kalla ba kuma zai koyi gobe kiyama to amma addinin musulunci ya ce lafi da jiki ka ta bayyana kusuru minar gauki ba za ka tilasta ma wanda ya ce ya zaɓi kafinci ko wani addini ko wani iri ne ba da cewa sai ya yi sallah amma da zai musulunta lokacin da ya musulunta akwai wata sallah da lokacin ka bai fita ba kuma lokacin na zaruri sai ya yi wanka sai ya ba da sallarsa na wannan lokaci wannan sallah da ya yi a lokacin da ruhi ba za a ce ya yi lokacin da ya sami zunubi ba domin al'islamu ya ya jirgo ma kabula ruhi wadatu ta jirgo ma kabula ka musulunci in ba wa ya musulunta abubuwan duk da ya faɗa kafin musulunta Allah subhanahu wata ta'ala ya yafe masa wannan musuluncin da ya yi ya sa shafi an yanke baya yanzu da ba za haka nan kome mutum yake yi na shirka ko sabo da zaran ya tura an ja layi Allah ya yafe abin da aka yi baya illa man ta وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا حكيما هكذا آية تشابهة والثقة دقوعتيا يا روحو يا ميا ولن دبت بعد domin taklifi na kama ta ko gani daga halin da suka zama ba daidai da zafi na alƙur'ani wa idza balaga al-afqalu minkum al-hulma falyastahbil da wannan ayar malamai suka yi sirrin babi suka kama dalili cewa ayyuka na wajibi bai kama yara maza da mata sai kan da sun kama naka Allah wannan kenan in mu ya balaga ko a ta balaga ba ta yi sallah ba a fita ni ko da yi ba sai ta yi alalori ba ta da laifi ko ba ta da laifi saboda da can akan umurce shi ne ya yi ko ta yi amma bai zama wajibi ba don su saba da shi kafin ya zama dole sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ko umurci ƴaƴan ku su yi sallah suna da shekaru bakwai ku guje su a kan yin sallah in sun kai shekara goma hadisi ya tabbata kan wannan وجمهور العشر والجنوب سوى مسألة كهوكا مهوكتي صلى بتوجب أكثر أما سي الله يقدر وكي وكا a wani lokaci na zarurin ɗaya daga cikin kallolin nan to alhamdulillah sai ya yi sallolinsa kuma bai yi yi ba domin allah ya sauka alƙalamin laifi ya المجنون ba wani ikima da wanda aka tuhumar da shi bai san inda yake ba a rayuwa wani yakan zan bai san inda yake a rayuwa ba tsawon lokaci kwana da kwana to irin wannan Allah ka kare mu da lafiya ka kare mu idan ya farfado ya sami lafiya zai sallama da ya samu kansa a kai ko da kuma lokacin wannan sallar sallar goyi ce babu laifi domin ba yin kansa ba ne abin da ya ci karfin kai haka tafi da take a musulunci Allah ka kare wannan sai bacci idan mutum bacci ya kwashe shi bai iya farkawa ba sai lokacin da ruwi baccin nan da rana ne ko da dame? mutum bai tashi ba sai da a zuwa ko aka ko sai ya yi a lura ya yi sallarsa kuma bai yi laifi ba don Allah yana ɗauka alƙalamin zunubi da mai bacci sai mutum ya yi sakaci a kila ka ce kamar yaya baccin ma har da sakaci sai eh, a bayyana don Allah a ce ka zauna a majalisa kana tsira da daddare ba ku tashi ba sai ƙarfe biyu ko uku sai ka kwanta ai wannan akwai ki a ciki a ce sauran abin awa a kira sallar a kuma ka ce bari ka da rinka kuma rinka wanka ya rashe rinka a gado in ma lokacin sanyi ne haka ya bari ko ka shige akwai nau'in ganganci wanda mutum mai imani ba ya ce haka ba ina fatan mun gani sai mu yi ƙoƙarin kiyayewa Allah ta ala ka da da wani siya haka nan mantuwa mutum ya manta shan ake bai yi a ba har sai da aka yi lalurinka ya shiga da aka alkawarin to shi ma sai ya yi sallar shi a lokacin da ya tura. kuma bai yi laifi ba Allah ya ɗauka alƙalamin zunubi ga mai mantuwa bana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah mun goge maka ka ba mu ikon kiyayewa a nan malamai sun kasa abin gida biyu kuma suka ba da hukunci ƙwarƙarin fahimtar mai haila mai lissafi kafirin da ya musulunta yaro ko yarinya da ta balaga mahaukaci Wata aka sumar da shi na tsawon lokaci malamai suka ce sallan da ta fita ba tsariya an gane magana mahaukaci ne ya warke yanzu to a tsohon da la'asar na yau zai biya Wajen shi dai yana ciwon hauka bai sallah ba zai biya waɗannan salloli shi ne haka ce su za su yi da an masu tawaki an yaje musu mai bacci mai mantuwa su za su biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa wanda ya yi bacci ko ya manta bai yi sallah ba ka manta ya tsallake ta lokacin duk da ya tuna kuma na san da yawa kun karanta hadisai mabambanta daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna tafiya cikin dare suka gaji dare ya tsara suka yada zango annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba bilal umarni ya ce ikila alanar laila ya bilal bilal sai ka kai bacci a tsare mana dare alfijir na yi ka tashe mu don mu yi sallah a kan lokaci bilal ya ashirin umarni manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta ya yi bacci sahabai da suka yi bacci فقال بلال ما قدر له بلال ya gajin dare iya abin Allah ya ba shi iko kasan annabu la ya arku yau ba shi ba shi ba yaƙi ma ba ba wai ana zaune lafiya ba in ka ji ana hayaniya ya hana ni bacci mai ƙarfin bai zo wani ka je tushen injin niƙa ne wallahi za ka yi barci sai dai mai ƙarfin mai zuwa bilal ya yi gadi ya yi gadi yanyaji yana dangar shi mai ƙarfi sai ya zan jingina a abin hawan shi barci sai ya barci bilal bai farka ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai farka ba babu wani ɗaya daga cikin sahabai da ya farka har sai da rana ta bugi goshinsu sannan su gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bilal kai da na ce ka tsare mana dare ya aka yi haka bilal Allah ya kama masa ya dace ya wa da أخذ بعيني من أخذ بعينيك wallahi abin nan ne da ya sa ka bacci ya ta ƙarfin idanunka shi ne ya zo ya ta ƙarfin idanunka annabi ya ce tukun nan akwai shi shaidan saboda haka duk ku tashi gaba aka ɗaura kaya aka yi gaba sannan mutan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ko ku tsaya ni sallar asuba haka ga jama'a ta dinga shi yasa malamai suke cewa ittifaqa duk wanda ya yi bacci bacci ya fashe shi bai sallah ba ko ya manta to zai biya wannan sallah ta zaran ya farka ko da zaran ya fita idan ya shiga wani hidiman na daban to ya yi tsari ta tsira na biyu shin kowace sallah ko da gangan ne saboda hidindimuna na rayuwa ban yi ba lokacin da ya wuce zan biya tare da katon zunubin da na yi tuke a nan dukkan malamai ya karfi biyu imamu ahmad ibn taimiyya usaimin albani suna cewa ba za a biya ba dai ka bari da gangan lokacin da ya wuce ba to za ka biya ba sai dai ka tuwa kai ta jista ke ba an fahimta sai ka tura kai ta yin sakin bayan amma jamhurin da ma suna cewa za a iya daga ciki akwai imamuna malik shafi'i abu hanifa da sauran malamai ce za ka biya amma ka sani ka ɗauki kayan da ya fi ƙarfinka ka kasance kai ta tuba suna jirgi waɗancan da suke cewa ba za ka biya ba za ka ga kamar sun sauƙaƙa su na su ya fi tsanani ya fi tsanani domin su suna ganin tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya yi barci, ko ya manta wajen sallarsa da zaran ya farka ko ya tuna ya biya kan samun wannan laifi kenan to inda gangan ne babu fasahan da za ka yi haska ya ce maka sai dai ka tuwo kai ta gista gista ina ba da amma da goma lafa suka ce za ka biya sannan ka tuwo kai ta gista gista Allah ya kafa mu ya kare mu barin dukkan sakaci da sallah fasilin hankali na gaba bayani ne ya ji wahalar muhallai wajibi ne ga baligi ko baliga don su ne aka tallafa musu wajibi da kuma abin da ya kai haramun ne a kiyaye shi me yawa yawa a kanmu a ba ta fata na farawa wajen mafi cikin ya biya kuma da suka kunce maka na sallolin nan na wajibi cikin daga azuwa azuwa azuwai idan wata ta kunce maka ko wajibi ka biya ta mu'akkabata ko ma'ajiri biyan nan za ka biya ta a yanayin da ta kunce maka ne a yanayi da ta kunce maka me ake nufi kusan muna da sallah na yini muna da sallah na jami sallorin yini karatun su duka a goye haka ne na jami ɓangaren a bayyane wani ɓangaren a goyi to in ka tashi biya za ka biya da halin ta ne yanzu ka daraga wani mutum bai yi azurin ba bai yi la'aka ba yanzu zai azurin yanzu zai la'aka in ya tashi biyan azuhur da la'asar yanzu dinnan bayan magariba zai asirta karatun azuhur ne duka zai asirta karatun la'asar ce duka an gani tsaye kenan tana iya yiwuwa lokacin da azuhur da la'asar suka wuce ma mutum yana zaune ne a gida bayan kuma bai a ko bai da asar ba sai ya kama hanyar kano ya yi nisa sai ya tsaya zai yi a zai yi la'asar zai magaruwa zai yi shayi an fahimta a wannan lokaci ne ne sunan shi matafiyi to amma a da la'asar yana ina ya yi zakashi yana gida saboda haka a wannan zamani, in ya tashi biya zai biya a zuhur karatu a ɓoye duka zai biya la'asar karatu a ɓoye duka sannan raka'a hudu a hudu kamar yadda ya kamata ko ya waje ba ya yi ba domin kogin kulanci ba sai mu akanta yana tafiya ne zai dawo gida yayi bai azurin ba bai la'asar ba ga magaruba ta riske shi ya dawo daga kano ne ga nan ya zo dogarawa ana sallan magariba shi kenan idan ya shigo zariya zai magarib zai azuhud da la'asar waɗannan salloli sun wuce masa a halin tafiya ne an gane saboda haka in ya tashi biya azuhud din shi raka'a biyu ne la'asar din shi raka'a biyu ne amma a harkace saboda sun kurce masa a yanayin yana halin tafiya ne ina fatan an gani to amma kuma da a ce wannan bawan allah lafiyan shi lau bai yi azurin ba bai yi la'asar ba sai sakaci har lokaci ya fita sai da zuwa rashin lafiya ya kama shi kuma zai sallan gashi rashin lafiyan ba zai iya miƙewa ba za a ce dole sai ya biya a miƙe tun da lokacin da ya kamata ya sallan zai iya miƙewa ya yi a'a dole haka nan zai biya sallan shi a zaune ko a kwanta kila an gane nufi na to ma aka fita bai da lafiya ne lokacin sallan ya kunce mashi yanzu zai biya lafiyar shelau da yana iya yi a zaune ne to yanzu zai yi a zaune a wajibi ne ya miƙe ya biya ina fatan an gani murattabatan kuma in ya tashi biya zai biya a jere ne ma'ana al'awwal da al'awwal misali a zuhur da la'asar ne to bai yiwuwa ya koma la'asar sannan ya yi amuru ba zai yiwu ba dole ya yi sannan ya yi la'asar wannan wajibi ne kamar yadda za mu fi ayi wakilin kana sannan in an zo maganar biyan sallah ba a cewa lokacin da ne ko ba lokacin da ba ana biya a kowane lokaci don ke ne don haka ma suka ce lokutan da aka hana sallah ana iya biyan sallah alal misali an hana nafila bayan sallar la'asar har rana ta fada amma in ana bin ta bashi wajibi ka biya a lokacin an hana sallah bayan sallan bayi har sai rana ta fito amma in ana jin ka bashi a irin wannan lokaci wajibi ka biya shi ya sa yake ni yi wankin sai dai in ka tashi biya mun yi bayani a wani yanayi ta kwace maka kuma a wani lokaci za ka biya gamriya ko da lokacin jahariya ne yake nan sai ka asirta jahariya ko da lokacin suriya ce sai ka bayyana alal misali sallar magrib da ishadi ne gari ya waye ba kai ba kila ma rana ta fito ba kai ba kallolin rana na dole ana boyewa ne na nafilan ma mustarabi ne a boye amma tunda sallan dare ne waɗannan rakaro'in da ake bayyanawa haka za ka bayyana Allah ka dace da mu sallan magariba da sallan asubahi ba a a kan ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت sannan salloli biyu da suke da lokaci guda da wajibi ne a jeranta su in za a biya su kuma ai ana ɗaukar azuhu da la'asar lokacin su ɗaya domin lokacin suna wucewa ne lokaci ɗaya daga faduwar rana sun zama tsadari magariba da ishari lokacin su daya domin ba su zama tsadari sai a lokacin ya fito gaba ɗaya idan har za ka tallace su gaba daya dole sai ka gabatar da ta farkon kafin ka tallace ta biyu wannan wajibi fa in halafa idan mai sallah bai bi wannan ƙa'ida ba ya gabatar da ta gaba ya ta baya ba irin wannan yanayi a adar saniya ta abada ita wanda ya yi zarkan ya je ya yi ta dole sai ya sake ta haka bada. ma'ana a da la'asar zai yi sai ya zo mai yin la'asar sannan yi a zuwa to yanzu ya soma ya yi a zuwa sai ya sake yin la'asar an fahimta ويجب تقديم الفوائد على الحاضرة وتلك على وقت الحاضرة فإذا تكون أجدي نصلي yawa ba lokutan su ta baka yi ba sannan ga wata sallah ta yanzu idan ka ce sai ka yi waɗancan salloli to lokacin wannan zai fita ita ma ta zama tsabari, an bari ji magana to ya za ka yi idan yan kaɗan ne alal misali ba kai magariba ba ba kai ishaɗi ba ba kai turahi ba sai ka falka ka ga lokacin da kake da shi zai ishe ka ka yi turahi amma an ga ce sai kai sai ka yi marar da ishaɗi rana za ta fito to dole sai ka komo daga sallar magariba sallar ishari daga nan kuma sai ka yi sallar asubaki ko da rana malam ka zai ala shamsin karawa ce abinda ake rufi. malamai a wajen biyan salloli sun kasa sallolin da za a biya gida biyu akwai wanda suke ce ma yasiriya akwai wanda suke ce ma kafiriya akwai wanda suke ɗauka da hausa a ce 'yan salloli kaɗan akwai wanda suke ɗauka salloli masu yawa to za mu ambaci adadi nawa ne kaɗan nawa ne mai yawa amma da duka su muka zawo suke cewa idan sallolin 'yan kaɗan ne to ko da lokacin wadda ta zo yanzu zai fita to sai ka sumo daga waɗancan 'yan kaɗan na farko kaddara bai asuru ba bai la'akar ba bai magarba ba bai yi shaki ba ko da ya tashi ya yi alwala ga shi yanzu gab da halittar ya fito kila kan ya gama a sun ma tun da raka a hudu ne alfijir ya fito amma da zai yi ishari alfijir ya fito tun da hudu ne jirbe a tsari duk zai amma to yanzu ya kamata ya yi isha'in ne in ya sami raka a ɗaya a ciki ya kamata ya yi turahin ne tun da ba almujin zai fito ba ke nan ina nufin almujin ya fito rana za ta fito an gani bari na maimaita min ka wani ya fahimci abin ba hauka gungunce bai yi abubuwan ba bai yi la'akar ba bai yi mazarin ba bai yi ishaki ba ko da ya tashi rana ta kuka fitowa amma zai iya yin sallar asubahi ko da a tsaye ne domin wanda ya sami a tsaya lokacin bai wuce ba ya samu a lokacin zargori an fahimce ni to zai yi sallan asubahi ne don kada ana ta fito a mutuwan kasko in ya ce zai ya zo mu da gaba ko ko haka zai haƙura ya yi abubuwan ranar da fito ita ma ta zama tsarari sannan ya la'asar sannan ya mazari sannan ya ishari sannan ya zo ga rana fafe-fafe ya yi sallah a shi ne yake cewa e zai kyala ibrahim ko da ana zafi ita ma ta shiga saurin karari ya zomo daga abubuwan da aka mararuwa ke shiga sannan ya yi a tsirai dukkan saurin zama tsarari an fahimta shi ne yake ne malam ka zai tsala hamsin ke amma bakin in ba ta ƙaru a kan salloli biyar ba kenan misalin da na ba da 'yan kaɗan ke sai an tsoro daga na farko ko da mai lokacin yanzu shi ma lokacin da zai fita amma in sun yi yawa sun kai biyar yi ga ta shida alal misali bai yi ba bai yi la'akar ba bai yi magariba ba uku kenan bai yi isha'i ba hudu kenan bai yi nubali ba biyar kenan kare biyar to biyar din nan inda wata sallah za ta biyo baya lokacin da kuma na neman yin fita an gani tun da ta tsaro a kan biyar sai ya yi wanda lokacin da zai fita yanzu sannan ya zo ya yi waɗancan bayani da shi ne ake nufi فإن زادت عليها على أحد القولين المشهورين idan ka samu a kan haka bisa tsayin zantuntuka da suka fi shahara to sai ya gabatar da nazira har alal arba'i alal mazhur al-akhar akwai malaman da suke cewa sun sun cika hudu aka kai na biya sai dai mafi yawa sun daga akan biyar in aka zo shi da wani abu a ƙwarƙewar da haɗewarsu da zaɓa a ha sai a gabatar da wanda lokacin da ya shiga ma daman lokacin da ya yi kunci an gane ko wa man zaka masa ita ta yi wa kafiya giờ của nó thì يجب sự معها إذا أمنية تلتلت توجه مشي kuma ga wanda của yi yanzu na lokaci wajibi sai ya zo tartibin wancan là ya haɗa da rauni in ka da zarura in shi kadai ne a tsara sai ya yanke sallah malam ya asiri maka akan da wanke ya dai da alamu ko da kai matuƙan bai sallah raka'a ba ta hanyar yin hukuku da aza hannaye a kan gwiwoyi fa in ka adaka in ya kulla raka'a don wa ilaiha ubuha sai ya tsara wata raka'a wa ta hajjar an shawar sai ya shiga sallah a kan ya shafa'anta idan ya zauna ya sai ya yi sallama sai ya dauko tushe an ga me yake nufi ya ce mutum ne yana ana magaruwa da shi sai manta bai asu da la'asar ba yana magaruwa kuma to in kula haka abu sai ya kasa magaruwa in ya kula raka'a sai ya tsara raka'a ya zauna ya tafiya ya tsalla sai ya ko a zo sai ya yi da raka sannan ya yi magana ƙasano na fi lafi وعليكم السلام eh ko da yana da tsalla ne ainihin ba zai ba shi dama a ce wancan kala karɓarka ba in kana imama idan liman ne shi kasa'a sai yin da sallah ba da janta ba kuma zai ja wani ya ce tsaya a na ba wa yasami zalika min salatin mu'ammina wannan zai na ya shafi sallan mu'ammu فإن كان معموما كما لا مع جماعي ga maganin ka idan kuma koyi yadda yi sai ya ci gaba da sallah cikin da limami wato ya shiga kurkukun liman kenan kun akwai wurare da liman sallar tana ɓaci na mamu bai ɓaci ba akwai kuma inda sallar liman tana ɓaci Ta yi na zuwa ga mamu kamar yadda muka ce an gane ku za siya sun mai نسي ma sallama alkimami da yawa In ya gama sallar sai ya dawo ya sallaci abin da ya manta da bai yi ba sannan ya mai da sallan da ya yi tare da liman a wannan lokaci فإذا كان الجمعة إذا هو كان الجمعة لسكن الركعي الغلاني له صلاها جمعة في صلاتي سأزور saboda ba a juma'a daidai kuma an gama juma'a wasu suka zo ba ka jami'i ta juma'a ka samu ka samu samu ba ka samu ba shi an gani Da haka wanda ya samu sujjada guda biyu a raka'ar karfe har zuwa tariya da sallama a sallar juma'a in ya tashi a zuwa ya ce shiga an gani eh, saboda bai sami ko raka'a ba don haka ba shi da sallar juma'a sai dai ladan da Allah ya alkawari zai ba shi na ya yi amfani da koyi da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sami'tum al-qama ba alaykum al a wal waqa fama adraktum a wa kuma ba a atimu in kuka ji ana a da sau ana iqama to cikin nasuwan tsinkiya daga mutuwa abinda suka samu da liman kuka lata abinda ya kuce maku duniya cewa abinda kuka riska da liman shi ya su sujjada da tahiya da sallama ta shi ba zai sallama ba amma ya yi sujjada biyu ya yi tahiya ya yi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana fatan ya sami gwargwadon abinda Allah ya kaddara mishi na lafiya Allah ta ala wa

an shi ne aka ce a wannan sallar gaba ɗaya ba ta ne aikin yi wata bane a ina zuwa abinda ake cewa yanzu ne ba sallah na liman ba sallah na mamu bayan nan magana kira sake dawo da kuma an gane sai a lalota in an ce a lalota ai na duka ban nan kake na an gane bai yi asuba ba ya danganta da yadda suka yi in za su jira shi a rubani shi a ce in ya jadda ya dawo sallan ba ta yi ba idan kuma na ibi zai ayyuka shi ke nan na ibi zai zo ya abin da ya waje waje shi ne ai Allah lokacin wannan ne gaba ɗaya ta zama titi kwandari Allah ka gatar da mu Sallah ta ɓaci lokacin da masallaci ko ne ta ce kafin ya kama mutane da liman da ya kusa da farko don yin kafin ya ne mata da na biyu sai da aka bai ta biyu ko wace hanci da ya tsanawa ta bai ta biyu sai ya kara na biyu da ya yi tsanawa ya hukuci da ai ban iya cewa ba sallah ko da sallah sai dai abin da nake fahimta zai za a ɗauki wanda ya manta da sujjada asali ne sai ya ba shi tun tunda zai kammala ba yi sallama kuma sujjadar na rukun ne guda biyu sai ya mai da ji maimakon safi tunda akwai wani asali da ke cewa wa hannun da sujuda qabli da ba'da salami wallahu a'lam alaikum assalam da mu ga mu na na eh an ta ne ko a ba a yi kawali ba tun da kunjata ɗaya aka yi kuma yi zallama? to kuma akwai ƙa'idar da take ce mana in ka sami matsala da kabili sai kai baki ko ba ka bane suke nan sai a yi baki a wuce wajen hmm? sai a yi baki a wuce wajen

idan lokacin da ka yi ba ne na shi idan dai tabbas ya shiga cikin yanayin da ba yadda zai yi hadisi yana nuna akalla tsakanin mutum uku cikin masu hankali da ilimi a aminan nasa su san halin da kake sai tsakani babu ne Allah ka yalwata mana wa alaikum assalam hmm. aka nuna cewa mutum ya yi a gida kafin ya lokacin da ta goma ba shi da lafiya kuma yana cikin hankalinsa Allah bai ɗauke maka bayan Allah sai dai an ce ne ya yi wa gwadon yadda allah ya ba shi zai iya tsayuwa ya yi in ba zai iya ba zai dogara ne ko ya jingina in ba zai iya ba a zaune ne in ba zai iya ba a kwance haka nan zai yi wa gwadon yadda allah ya ba shi النبي صلى الله عليه وسلم يا إنجاز بينا شوى كل قائمة لم تستطيع فقائمة

duk wanda ke da mara lafiya yana jinyarsa muhimmin al'amari ne da allah mu yi karɓar da ake irin waɗannan abubuwa taimaka ma mara lafiya mu domin yin sabon allah ka kame ni da lafiya a akwai hakuri kasantuwar ramadana yana kasantuwar mu wannan karatu na yau ba mu dakata domin mu ba kowa da kowa dama ƙirƙirin da shirin kan da amara muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita rayuwarmu cikin imani da lafiya ya ba mu ikon kaiwa a magana lafiya kuma Allah ya ba mu ikon kawuta masa kamar yadda ya umarni cikin ramadana idan Allah ya sa muna rayayyu Ramadana ya kare galibi na san ma a sun farko ana cikin shagalin sallah a wanda za ka ce mashi ya zo karatu a saban na biyu ba sani ba ko ana sirri shawar ko haka nan za a zo ko ko a ba jama'a dama a yi sulfi shawwal sannan abu ya yi ko na yawuwa to sati biyu za a ba da gab ko kuwa yi wanda yake tsallake tunda ba kowa ke iya san jera ta yi ba in ba a ba. a dai ba da kore in an yi sallah kamar yadda na ke satin bango muna cikin jagalin sallah ne sannu to ka ake da zai biyo to na sama eh haka ne to kaji wai za a ji ma sanarwa Allah ke yi mafi sakatar Allah ya amince mana Allah ka yafe mana Allah ka ayyukan mu Allah ka yafe mana zungonmu Allah ka gabata mana mu wannan karatu da muke yi Allah ka ashe Allah kan ya yi cikin sanadiyan shigar mu aljanna gaba daya iyayen mu Allah bai ji kansu malaman mu Allah bai ji kansu yan uwan mu Allah bai ji kansu fitintunin da ke aukuwa kashe-kashe da tashe-tashen al'umma Allah bai yayi ma Allah bai tafi masu Allah ka karba su iko a kanmu waɗanda aka jarrabe su Allah ka kubutar da su ألا ka sa goyon من ji da sun mutu اللهم اغفرنا بالاسلام القادرين واغفرنا بالاسلام القادرين واغفرنا بالاسلام القادرين ولا تكلف علينا عدوا ولا نسيا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب يا وجود يا ذا العرش المجيد يا فرحان بما يريد آتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار واشف مرضانا وارحم لموتانا واصلح حوائجنا وحوائج إخواننا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك